Sashen Hausa na BBC ke fatan kun wayi gari lafiya a shirinmu na karfe shida da rabi agogon Najeriya da Nijar wato biyar da rabi kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan sanda a Bolivia sun cafke wani tsohon kwamandan sojojin kasar da ya jagoranci yunkurin tsarar da gwamnatin shugaba Luis Arce. Masu zanga-zangar kin jinin ƙarin haraji a Kenya sun ce babu gudu ba ja da baya duk da matakin shugaba William Ruto na janye shirin nasa. A Najeriya a wani al'amari mai banta a jibi fitaccen ɗan bindigan nan da ake zargin ya yi ƙaurin suna wajen addabar jama'a dogo gide yanzu ya koma baiwa manoma kariya domin komawa gonakinsa a wasu jihohi. mun zauna da shi ya mana alkawari kuma mun tabbatar tun da gashi yanzu inda ba ma zuwa tsawon shekara biyar yanzu gashi bana don ana zuwa ana noma ana kuta ana shuka in kwana za ka yi a daji za ka kuma gaba ɗaya waɗanda suke addaban mutane ya kore su daga wuraren A jamhuriyar Nijar kuwa manoman ne yake kokawa dangane da yadda wasu kwari ke lalata yabanya a gonaki musamman a gulbin maraɗi. kwari ne suna da ja in sun taba hatsi kawai su haci shiri shi ja kuma hacen ba su ƙara yin gaba zuciya ba ta haske bara haka muka yi fama da shi muna murna kawai bana babu shi kuma yanzu tar shi To za a je dukan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya tukuna. Ni ne Imam Saleh. masu gabatar da kara a bolivia za su fara wani bincike kan zargin da ake wani tsohon kwamandan sojojin kasar da ya jagoranci yunkurin tantsirar da gwamnatin shugaba luis arce an kama janar yuan yose zunga ne bayan da ya jibge ɗaruruwan sojoji da motocin sulki a babban filin taron kasar da ke birnin la paz yana kiran a kifar da gwamnati Wakilin BBC ya ce da farko mutane sun yi zaton cewa sintiri sojojin ke yi har sai da aka ji gargaɗi daga shugaba Arce cewa yunkuri ne na yi masa juyin mulki. Wata motar silke ce ta soma yin kace-kace da babbar kofar shiga fadar shugaban ƙasar, kana sojojin suka nausa ciki. Daga baya sun ja da baya bayan da shugaban ya sanar da naɗa sabon shugaban sojoji. an kori janar zanga ne a ranar talata bayan da ya faɗa wani gidan talabijin cewa zai yi dukkan mai yiwuwa domin dakile tsohon shugaban ƙasar evo morales daga komawa kan mulki Wani alkali a Amurka ya yankewa tsohon shugaban kasar Honduras Juan Orlando Hernandez hukuncin zaman gidan yari na tsohon shekaru 45 bisa laifin safarar miyagun kwayoyi. Wata kotun tarayya da ke New York ce ta yanke masa hukuncin. Prosecutors said Mr. Hernandez ran Honduras like a narco state. Wakilin BBC ya ce masu gabatar da ƙara sun ce Mr. Hernandez ya jagoranci Honduras tamkar matattarar mashaya. ya kulla kawance da masu safarar miyagun kwayoyi tare da karɓar miliyoyin daloli daga hannunsu domin ba su kariya ya kuma rika amfani da dukiyar gwamnati da sojoji wajen tallafawa ayyukan fataucin miyagun kwayoyi a lokacin da yake kan mulki tsakanin shekarar 2014 zuwa 2022 watanni uku kacal bayan sauka daga mulki ne aka cafke tsohon shugaban mai shekaru 55 a duniya aka kuma dankawa amurka Kotun kolin Amurkar ta tabbatar da cewa an fallasa ra'ayinta akan hukuncin da take shirin yankewa game da shari'ar kare haƙƙin mata kan zubar da ciki. Bayanan da aka kwarmata intanet sun nuna cewa kotun ta shirya tsab domin yin fitali da karar da jihar Idaho ta shigar. Tana kalubalantar 'yancin da matan ke da shi na zubar da ciki cikin gaggawa. hukuncin da alama yana goyon bayan matsayar gwamnatin shugaba joe biden inda ya ce jihar ta idaho wadda ke haramta wa mata izinin zubar da ciki baki daya na take dokar kasa. wadda ta ba su damar zubar da cikin lokacin da lafiyar suke cikin haɗari fallasar dai na zuwa ne shekaru biyu bayan wata makamanciyarta da aka kwarmata hukuncin ra'ayin kotun kolin kasar. gabanin yanke hukunci akan dokar halatta zubar da ciki ta kasa da ake kira roe v wade duk kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Masu zanga-zanga a Kenya sun lashe takobin komawa kan tituna a wani shiri na ci gaba da zanga-zangar nuna kin jinin ƙarin haraji duk da cewa shugaba William Ruto ya janye shirin nasa. Mr. Ruto ya janye matakin ne bayan da masu zanga-zangar suka kutsa cikin ginin majalisar dokokin kasar a ranar Talata, lamarin da ya rikide zuwa tashin hankalin da ya haifar da mutuwar sama da mutane ashirin. Ya ce jama'ar Kenya sun nuna karar cewa ba su son wannan doka don haka an yi watsi da ita. Amurka ta yi na'am da janyewar, to amma masu zanga-zangar sun ce ko a jikinsu, don haka babu gudu ba ja da baya. Mutane biyu da ke kan gaba a zaben Firaministan Birtaniya sun tafka muhawarar keke da keke. BBC ce ta shirya muhawarar wadda ita ce ta karshe gabanin zaben da za a yi a mako mai zuwa. Firaminista Rishi Sunak na jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya ta Conservative da abokin hamayyarsa na jam'iyyar Labour Sakir Starmer sun amsa tambayoyi daga masu sauraro a tsakiyar birnin Nottingham na Ingila. Batun rikon amana da haraji da rashin aikin yin matasa ne suka mamaye muhawarar. kuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa jam'iyyar labour na da gagarumin rinjaye akan conservatives da ta kwashe shekaru goma sha hudu ludayin tana kan dawo to labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc To yanzu kuma sai a gyara zama don jin rahotannin da muke tafi da su inda kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya. sojojin kasar da ya jagoranci yunkurin juyin mulki ga shugaba Luis Arce. An kama janar Yuan Jose Zonga bayan da ya jibge ɗaruruwan sojoji da motocin sulke a babban filin taron kasar da ke birnin La Paz yana kiran da a sauya gwamnati. Ga rahoton Khalifa Shehudu Kaji. wata motar silke guda ɗaya ce da ta fara lalata babbar kofar shiga fadar shugaban kasar kana sojoji suka nausa a ciki sun kuma bar harabar filin taron ne sa'o'i uku bayan da shugaban kasar ya bayyana sabbin kwamandojin sojin kasar tare da cin alwashin yin turjiya a wani jawabi da ya gabatar ga magoya bayansa a fadar shugaban kasar Mr. lusas ya yaba al'ummar Bolivia da jami'an sojin kasar da suka goyi bayansa. sorprendernos y sorprender al pueblo boliviano. sun so baiwa al'ummar Bolivia mamaki. Sannan tattaro kan al'ummarmu ya ba mu damar dakile juyin mulkin da aka shirya. Godiya mai tarin yawa ga al'ummar wannan ƙasa, kuma ina son in jinjina dakarun soji da suka jajirce wajen baiwa kundin tsarin mulkin siyasa kariya tare da girmama gwamnatin da aka zaɓa ta dimokuraɗiyya. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da a kare tsare mulkin ƙasar an dai kori janar Suinga a ranar Talata bayan wasu kalamai da ya a wata hira da aka da shi a wani gidan talabijin yana cewar ba zai bar tsohon shugaban ƙasar mai sassaucin ra'ayi Evo Morales ya koma kan mulki ba. To da Khalifa shahudu kaji da wannan rahoto da ya haɗa mana. To idan muka je Najeriya manoma da dama sun samu damar komawa gonakinsu bayan kwashe akalla shekaru biyar ba tare da noma ba a wasu garuruwa na yankunan kananan hukumomin Gusau da Tsahe da Maru a jihar Zamfara da kuma wani bangare na yankin karamar hukumar faskare ta jihar Katsina. hakan dai ya biyo bayan komawa gida da aka ce mashahurin dan bindigar nan mai suna dogo gyaɗa yayi inda ya fatattake an bindigar da ke hana manoman zuwa gonakinsu kana ya buƙaci kowa ya koma gona ba tare da fargaba ba abdulsalam ibrahim ahmed ya bi diddigin wannan batu ga kuma rahotonsa wannan batu wanda ya fara kunno kai a matsayin wata jita-jita a yanzu dai bayanai game da tabbacin hakan na ƙara bayyana kuma wani mutumin ɗaya daga cikin garuruwan da suka samu wannan sauƙi na matsalar tsaro har suka koma gona ya bayyana yadda dogogi ɗaya koma dajin mun haya a jihar ta zamfara yana can ta gefen babban duka cikin moru local government lokacin da sun jirgin sama suka bambadi nan gidan shi aka ragargaza kayan shi da sauran abubuwa to sai iyayen su suka yi ta kokarin cewa ma zai ba wannan abubuwan kuma suna son ya dawo gida to da ya dawo sai zanna da duk waɗannan barayin ya ce masu su tashi ba wurin duk wanda ya san ba zai iya duna wannan ɗabi'a mutum ba wurin idan kuma bai ba wurin ba su gaskiya zai kashe shi sai ga abin lalle daga cikin su gudu suka ba wurin su zuwan dogo da ne yace ya ba da dama duk kauyukan da kenan su dawo su yi su gyara gonakin su su noma wannan yankin yanzu ya zanna lafiya lau daga magani za ka tashi ka tafi har ta ce ta har ta ina baka da wani matsala Ɗanguga, Madaba, Kabasa, irze ga sabon garin dutsen kura mun hari. Lafiya lau ake tafiya a dawo har dare yanzu kamar da. Mun kuma ji ta bakin ɗaya daga cikin mutanen garuruwan da suka gana da dogo gidan. mun zauna da shi ya mana alkawari kuma mun tabbatar tun da gashi yanzu inda ba ma zuwa tsawon shekara biyar yanzu gashi bana don ana zuwa ana noma ana kaibe ana gyarawa ana guda ana shuka in kwana za ka yi a daji za ka yi. yanzu kai ka yi shuka a gonarka. na yi shuka a gonata sosai. to da ya muku wannan alkawari waɗanne irin matakai ya ɗauka. yaran shi suna ɗan kewayawa kuma gaba ɗaya waɗanda suke addaban mutane ya kore su daga wuraren sun bar wajen. To akwai wata yarjejeniya da kuka kulla ta sulhu ko kuma wani abu da shi? duk wannan babu shi da kan shi ya ce baya buƙatar komai saboda abin da ya nuna shi ba ruwan al'umma halin da ake ciki shi ya fi son jama'a su samu walwala su noma abin da za su ci kowa ya je harkar gabansa kuma duk garuruwan haka to ko ya nuna muku shin ya tuba ne ko kuwa bai nuna mana haka ba amma dai mu alhamdulillah ya ba al'umma yanzu tun daga karamar hukumar biso nan din. har iyaka da karamar hukumar faskari wani gari da ake ce ma tsaniya a jihar katsina suna zuwa gona lahiya da ba a an ce maka maganin feshi ba a an ce maka injin zuta ba a an ce maka mashin. to ku kuma kun yi amanna cewa wannan abu ba zai zama kamar tuban mazuru ba. Allah shi ke komai mu da Allah muka dogara har aka fara cimma muwafakar haka. Wannan dai wani sabon ci gaba ne a cewar Mannar Sani Fura Girke wani ɗan jarida mai binciken kwakwaf kan harkar tsaro. tunda in dai hashi zai rinka yin gadi zai bari a taɓa waɗannan wajajen kuma zai bari a hana su noma ko kuma a kashe su ko a ɗauke su abu ne mai kyau yanzu abin da gwamnatoci za su yi su sanya idanu na farko su gani gudun ruwan shi shin wannan abun so yake bar wannan harkar ta'addancin ya aje makamai in ya aje makaman shi ya zo ya sallama ma gwamnati to abu ne wanda na san gwamnatocin za su yi maraba da shi al'ummomin garuruwan da suka samu wannan dama ta gudanar da harkokinsu na noma ba as asdai suna nan cike da fatan ɗorewar hakan har ya zuwa lokacin girbi da kawar da kayan amfanin gona abdulsalam ibrahim ahmed sashen Hausa na BBC daga Abujan Najeriya. amma da matsalar cin hanci da rashawa inda a jihar kaduna da ke arewacin najeriya majalisar dokokin jihar ce ta yi watsi da karar da tsohon gwamnan jihar nasir el rufa'i ya shigar gaban wata kotun tarayya inda yake kalubalantar rahoton majalisar dokokin jihar da ya zarge shi da almandahana da kudin gwamnati a lokacin mulkinsa shi dai tsohon gwamnan na zargin majalisar ne da take masa haƙƙinsa da kundin tsarin mulki ya bashi na kare kansa daga kaduna ga rahoton da yusuf tijjani ya aiko mana ita dai majalisar dokokin jihar kaduna a martanin da ta mayar ta ce ta yi matukar mamaki ne yadda tsohon gwamnan ya ruga zuwa kotu yana kalubalantar sakamakon binciken da kwamitin ta yi gudanar tana mai cewa yin hakan tamkar riga malam masallaci ne honorable henry mara shine mai magana da yawon majalisar dokokin jihar kaduna an rahoton nan an mika shi ne don a ci gaba da bincike in kuma allah sa da an ci gaba da bincike za a kira shi da sai ta abubuwa da muka faɗa amma yanzu yana nufin da cewa ba ba shi dama ya zo ya kare kashi ba yi cewa yake rashin bashi daman ma ya nuna cewa rahoton kawai shaci baɗi ne a don haka rahoton bai da amfani. Za a bashi dama za a kira shi ai mu abin da muka lura da shi shine waɗanda suka sa hannu da waɗanda suka karba kuɗi da waɗanda suka ba da kuɗi. Idan an je gaba in an bincike in an kai kashi za a kira shi kuma wuraren da muka kashi da laifi mun bada amma ya zama mana abin mamaki ne yau yan na zuwa kotu eh, yan da kotu ba a wayan gari yau shi ke zuwa kotu. Amma wannan zargi kake yayi. A ah, zargi yake ta yi kotun ta yace mutum da laifin da yake amma bincike da muka yi abubuwa da muka gani a haka akwai kisi fiye da hamsin bai taba ko su ɗaya martaba kotu amma a waye gari yau shi ya gudu ya je kotu da neman wai a kare mai mutunci idan kotu ta ce wannan akwai ciki a yi takardu su aka duba aka gano abubuwan da suka yi kuma an ka duba da ya je kotu bai musu ba ya ga cewa ba bashi dama ba ne yanzu ya kare za mu nemi shawara dan mun gama muna lauyi mu nemi shawara mu ma za mu bai masa da martani to ko menene matsayin gwamna Uba Sani na jihar Kaduna dangane da wannan dambarwa tambayar kenan da na yi wa kakakinsa Muhammad Lawal da ake wa lakabi da Mulash. Wannan takaddama da ake ciki a tsakanin Nasiru Erfa'i ne da sauran jami'an gwamnatin shi da kuma majalisar dokokin jihar kaduna komai yana da muhallin shi komai yana ana bin shi da abu ne wanda ya kunshi abubuwa da yawa da zargi da kuma badakala da sauransu su kaga ba za a yi saurin yanke hukunci ta sa a gaba ba ana samun waɗanda suke fitowa su ci a bincika ana samun kuma waɗanda suke cewa ba su yadda ba so a gwamnati kamar da nake ƙara jaddada maka ba za a haɗa baki da mu a cutar talakan jihar Kaduna ba in Allah ya so yadda. Tun da farko dai ɗaya daga cikin mukarraban tsohon gwamnan jihar Kaduna ya ce bisa la'akari da suka yi ne cewa majalisar dokoki wuri ne da ake martaba doka sai dai a fahimtar su mai dokar bacci ne ke nema ya bige da gyangyaɗi. Jafar Sani tsohon kwamishina ne a gwamnatin Malam Nasir El Rufayin. wannan kwamiti an kafa ta ne akan doka saboda haka bai kamata a ga uh, kwamitin da take doka musamman ma masu saurare shi ba abin da muke nema shine kotu ta yi watsi da wannan rahoto saboda ya taki mushaki wannan al'amari na binciken tsohon gwamnan jihar kaduna dai shine gaba-gaba cikin batutuwan da jama'a da dama a jihar ke tafka muhawara a kai wani abu da wasu masana ke cewa manuniya ce na irin wainar da za a toya a fagen siyasar jihar a zaben bakwai. yusuf tijjani bbc hausa daga kaduna a najeriya to yanzu kuma ga wannan sanarwa ra'ayi riga kowa da irin tasa. Najeriya a daidai lokacin da ma'aikata ke rayuwa hannu baka hannu ƙwarya sakamakon hahob farashin kayayyaki. Gwamnatin ƙasar na ci gaba da jan kafa game da batun yanke mafi ƙarancin albashi. To a yanzu haka shugaban ƙasa bai yi da ɗaukan matsaya a kai ba yana yana ta tuntuɓa kuma ya ce da muka yi zaman majalisar zartarwa yana son a sake ba shi dama ya ƙara tuntuɓa. saboda shi sha'anin ƙarin albashi babban al'amari ne. Wannan kwangaba baya da gwamnati ke yi wajen sanar da mafi karancin albashi na jefa ayar tambaya. tambaya akan ko akwai niyyar rage raɗaɗin da ma'aikata ke fuskanta shin me yasa maganar ta kici ta kici Munar a yi riga na wannan makon. To domin ba da gudunmuwar ku a shirin sai ku aiko mana da sakonnin ku a Hausa at bbc.co.uk kuma yanzu agogo a Najeriya na cewa karfe bakwai ne saura minti goma sha hudu haka abin yake a jamhuriyar Nijar muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba cikin shirin za ku ji irin wainar da ake toyawa a fagen wasanni. madalla idan muka je jamhuriyar Nijar a jihar Katsina Maradi manoma ne ke kokawa dangane da yadda wasu kwari ke lalata yabanya a gonaki musamman ma waɗanda ke kusa da gulbin Maradi. Kwarin dai sun kasance wata babbar barazana ga manoman da ke da gonaki a wannan yanki kana ana fargabar idan ba a ɗauki mataki ba. To wannan al'amari zai naka nakasa yabanya kuma a samu gagarumar asara a kaka mai zuwa ga rahoton Abdu Halilu. Waɗannan ƙwari dai da ke barazana ga yabanya a yankin gulbi na jihar ta Katsina Maraɗi. Ba na kaɗai ba suka tsaya zuwa yanzu. Lamarin ya kai wasu gonakai da ke yankin gidan Rumji da ke arewa maso yammacin yankin gulbin. Alhaji Lawali Sarki Noma gidan Rumji na ɗaya daga cikin manoman da ke fuskantar irin wannan barazana ga yabanya. Na kuma tuntuɓe shi ga kuma ƙarin bayanin da ya mani. lalle kayi haɗuwa daidai zama yanzu haka yana cikin wata gona ta mai haɗin eka ashirin da bakwai akwai wasu ƙwari jajaye kwanci kwanci dai haka ƙwari ne suna da ja in sun taɓa hatsi kawai su hatsi ne. shi ja kuma hacin ba su ƙara yin gaba zuciya ba ta haske lalle waɗannan ƙwarurka ba lama sun fara muna ganin bana kawo da dama kuma a yanzu dai nan inda muke ba wai labari ba cikin gona ta ma ina daidai inda suke da wannan matsalar ko kun sanar da hukuma kuma ta fara kai muku wani taimako babu wani da ya zo ko ya ce ga wata gudunmuwa ko kuma ga amma dai mu dai nan wajen mu ba ba na dauki da aka ko kuma na labari amma dai muna da su tun yaushe kuka fara ganin waɗannan kwari a gonakinku bara dai ne muka fara ganin su Don ba la duka wuri wanda ya shahi kwari inda kalgo suke ba da komai ba sai dai aka sari riɗi wuraren da suka kama to kuma bana farkon shekara muna ci Allah ba mu shi sai daga bisanin ga muka ganin wuri wurin nan kuma dai ya dan sauka sosai kuma duk inda ya bi bara kenan yana nan kuma ya bi kuma faro ne wanda ke mangasar da shuka kace ce tun bara waɗannan ƙwari sun addabi yabanya. Ko kun sanar da malaman gona kan haka? Bala garin da nake ni ni fara cewa mai gari ya ɗauke shi ya kai shi gidan gona. Ya kai shi gidan gona suka ce sun aika maraɗi. To haka kan dai ta wuce mu ba mu ga wanda ya zo ba dan yankin mu dai ba mu san ba ko sun zo wani wuri. To bana kuma magana ya dawo har dai muna jira mu ga wanda zai zauwa. Yaya girman matsala yake a yankin da kake? Shi ya haka ce yana tauye abinci. Ai da kalamin shi ke zama babba. Ko kalami ne tunda ka ga bara an yi bana an yi ai ya kusa zama babba. Matsalar ka san tana karama sai ta zama babba in ba a kula ba. Bara haka muka yi fama da shi. Muna murna ka bara babu shi kuma yanzu ina gaya maka cikin gona mata inda ba ni tamman shi sai tarra shi. Kenan shi abu ai da kaɗan shi ke zama babba. To ba san ba mu ba a jarraba wani magani balle mu ce magani na mai ba a jarraba muka gani. Haka dai aka ta fama da shi gonakin da ya hau bara suka lalace ba ai komai sai riɗi na jikin gari jikin harama haka dai aka yi fama da shi to bana ma gashi nan ya dawo daga bangaren hukumin kula da lamarin noma a jihar ta katsinan maradi dukkan kokarin da na yi domin ji daga hukumin kula da ayyukan noma a jihar ta katsinan maradi game da irin matakan da suke ɗauka lamarin sadarwa bai ba mu dama ba sai dai wata majiya ta daban ta sanar da cewa hukumin kula da aikin noma na jihar ta katsinan maradi na ɗaukar matakan daƙile lamarin abu da halilu sashen wasan bbc daga abuja najeriya To daga jamhuriyar Nijar yanzu bari mu je Ghana can ma kan kayayyakin amfanin gona inda tsadar tumatir da kayan miya ta zama wani lamari da ke ciwo al'umma tuwa kwariya da kuma ke jefa 'yan kasar cikin mawuyacin hali. Wasu 'yan kasuwa dai sun nuna damuwa akan hauhawar farashin kayan lambu wanda hakan ya jawo karancin cinikin da suke samu lamarin da ya shafi kasuwancinsu. Wakilin Fahad Adam ya zagaya wasu kasuwanni ga kuma rahoton da ya aiko mana. Ɗaya daga cikin abubuwa wato kayan miya da suka yi tashin goron zabi akwai albasa a ciki nan kuma ina unguwar newtown inda nake tare da wani mai sayar da albasa domin mu ji yadda kasuwar albasa take anan mai gida farko ina son ji sunanka ya sunana uzairu umaru ala uzairu ga albasa nan na gani an kasa daban-daban ga wasu a cikin buhu wasu kuma a cikin kwando da sauransu kwanakin baya nawa kake siyan shi Sidi miliyan tara da 50 gana. wato cd 950 kenan amma yanzu dai gaskiya kwanan ganga a mun samu karancin loruka ba su zuwa yanzu ana sayar mu da shi 12,500 wato cd 2,200 gashi na kaka kasa a cikin kwando da kuma cikin wani dan karamin bokiti to ya farashin su yake da wannan na cikin kwandon nawa ke sayarwa ba mu sake ba sai dai yanda muke sa shi farko mun ka rage hannu kadan don farko muna sa shi manya wanga daga kananan ganga 10 yan cds eh cd goma amma har yanzu dai cd goma da muke sayarwa sai dai ba mu sashin manya kamar farko ko da yake farashin kayan miya ya yi tashin gwaurin zabi amma uwa uba shine tumatir wanda rahotanni ke cewa farashinsa ya yi ninkin ba ninkin nan ina tare da wata mata da yake gata na ta fito da kasuwa eh, tomatoes ya fi tsada sosai saboda yanzu ma haka na je na so wani gashi nan nan ga kwaya hudu aka bani kan 10 series kuma cd goma to da kamar wannan na 10 series din da aka baki guda hudu kanana gashin na gani kwanakin baya nawa kike siyan kamar wannan kwanakin baya dai kana samu shi kamar kan 2 cd cd uku gaba ɗaya wannan na cd goma eh, eh amma gashi nan yau na je na sai su kanana da su kwaya hudu cd goma hmm. ina tare da wani mai nama ne wanda ke kuma kasan nama sai da albasa so zan ci yadda wannan farashi na albasa yake barka da warhaka barka ka dai a farko dai ina son ji sunanka Mohammed. Malam Mohammed, albasa tana ɗaya daga cikin kayan aikinka. Za ka ɗan min bayani albasa da nawa kake siya yanzu kuma ta nawa kake siya? Lallai akalla insha Allah a kwanan baya albasa idan na siya ta fara CD ta ishe ni aiki amma ya eh, CD biyar amma yanzu insha Allah wanda zan sa za ta kai kamar CD goma wanda zan yi ta gabatar da ni ta kai ni kamar yadda nake so. amma in dai sai a haka ba to ba za ta kai yadda nake son ba to kamar ya hakan yake shafar harkan ka na kasuwanci to kamar an shigo cikin lokaci yanayi na tsadar rayuwa yanzu nan duka abin da ke tafiya kowa ya sani abin da kake siya a da yanzu ne ya lumka barkono ko kuma in ce yaji shi ma ya tashin farashin sai yake eh to shi ma a haka ne a da ina siya shi ma idan na siya kamar na cd bakwai ya kai ni amma yanzu na sai sai na cd sha biyar wani mai nama kenan a birnin Accra a rahoton da Fahad Adam ya aiko mana daga Ghana yanzu kuma ga wannan sanarwa. BBC ya buɗe gasar rubutattun gajeru kuma ƙagaggun labarai ta mata zalla wato hikaya ta. Gasar wadda ita ce karo na tara a jere za ta yi maraba da gajeru kuma ƙagaggun labarai da aka rubuta da dukkanin ƙa'idojin harshen Hausa. Domin shiga gasar za ku iya karanta cikakkun ka'idoji da dokar tsare sirrin bayananku a shafinmu na bbchausa.com. Za dai ku aiko da labarin naku da bai gaza kalmomi dubu ɗaya ba, sannan bai wuce kalmomi dubu ɗaya da ɗari biyar ba ta tsarin Microsoft Word ko kuma PDF. Ina dai aka bude wannan gasa da misalin karfe goma sha biyu da minti daya agogon gmt da ranar sha biyar ga watan yunin 2024 sannan kuma za a rufe gasar da misalin karfe goma sha daya da mintoci hamsin da tara agogon gmt na ranar ashirin da hudu ga watan agustan 2024 akwai kyautar kuɗi da shaidar karramawa ga waɗanda suka yi na ɗaya da na biyu da na uku. kada dai a manta cewa gasar ta mata ce zalla kuma duk wanda za ta shiga gasar dole ne ta kai shekara goma sha takwas da haihuwa sannan kada shekarun su wuce talatin da biyar. Za a sanar da waɗanda suka yi nasara a yayin bikin karramawa a Abuja a watan Nuwamba. Za ku iya ziyartar shafinmu na BBC, Hausa bbchausa.com domin samun cikakken bayani dangane da yadda za a shiga gasar. Da fatan ba za ku bari a yi ba ku ba. sai mu ce Allah ya bai wa mai rabo sa'a yanzu kuma sai Umar Mika'il da labarin wasanni a takaice. A jiya ne aka kammala wasannin zagayar rukuni a gasar kofin ƙasashen turai ta Euro 2024 inda tawagogi goma sha shida suka samawa kansu gurabe Yau da gobe ranakun hutu ne a gasar yayin da za a ci gaba da fafatawa a zagayen sili ɗaya kwallon ranar Asabar. Mai masaukin baki Jamus ce za ta kara da Denmark a Asabar ɗin da kuma wasan da Switzerland za ta gwabza da Italiya. Har wa yau ajiyan ne kuma kasashen Belgium da Romania da Slovakia suka samu nasu gurbin ita kuma Ukraine ta koma gida daga rukuni na biyar. Slovakia da Romania sun tashi wasa ɗaya da ɗaya yayin da Belgium da Ukraine suka tashi wasa babu ci. romania ce ta ja ragabar rukunin belgium kuma ta yi ta biyu slovakia da ta yi ta uku kuma ta wuce ne a matsayin ɗaya daga cikin zakakuran da suka makale a mataki na uku hakan nan turkiya ta rufa wa portugal baya a matsayi na biyu a rukuni na shida kuma ta bi sawunta zuwa zagayen 'yan sha shida bayan doke sejiya ko kuma czech republic biyu da ɗaya Duk da kasancewarta a mataki na uku, Georgia ma ta samu tsallakewa bayan ta baiwa Portugal ɗin mamaki da ci biyu da nema, wanda hakan ya bata damar cike gurbin ƙasashe hudu mafiya hazaƙa amma kuma suka kare a mataki na uku a rukuni. Jimillar togogin da aka yi wa alfarmar tsallakawa zagayen gaban daga irin wannan mataki su ne Georgia da Netherlands da Slovakia da kuma Slovenia. Kocin Ingila Gareth Southgate ya ce ɗabi'ar da wasu magoya bayan Ingila suka nuna kan rawar da tawagar suke takawa a gasar ta Euro na shafar tunanin 'yan wasan tawagar tasa. Ingila ta kammala wasannin rukuni a saman teburin rukuni na uku ranar Talata duk da tashi daga wasa babu ci tsakaninta da Slovenia. Kuma kafin haka suka buga ɗaya da ɗaya da Denmark. Hakan ta sa wasu magoya baya suka yi wa 'yan wasan ihu kuma aka dinga jefawa kociya Southgate fankon kofuna bayan tashi daga wasan na Slovenia. sai dai 'yan wasan da ingila da kansu na cewa lallai akwai bukatar su ƙara ƙoƙari To a gaida Umar Mika'il da labarin wasanni. To babban labarin mu a shafin mu na intanet Hausa.com na cewa dogo gida ya koma baiwa manoma kariya don su koma gonakinsu a jihohin wasu jihohin arewa. Akwai labarin wasanni mai taken Barcelona na zaurcin Alvarez yayin da ita kuma Bayern Munich ke son Onana. To sai ku leka danganin kowane Onanan ake magana. Wasu duka-duka da haka muka kawo ga karshen shirin namu na yanzu amma nan da minti talatin za mu sake dawa a kan mita 21 da mita 25 da mita 31 kada ku manta za ku iya sauraron ma intanet a bbchausa.com a madadin khalifa shahudu kaji da ya haɗa shirin da wato lawanu suleiman da ya haɗa mana sauti imam saleh ke muku sallama daga nan sashen hausa na bbc